Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله bismillah rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da warhaka radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin tehran kuka kama a cikin shirin na safiyar yau juma'a kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya tare da muhammad awal bauchi daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da sunusi na wunti sai shirin nan na namurai masu sauraro tare da sambarka barka daga nan sai tarbiyar iyali tare da awal usman kunya daga nan sai shirin afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara na fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala masu sauraron zu kuma ga labaran duniya tare da Muhammad Olboci. To da farko ga muhimman kanansu. Shugaban kasar Venezuela ya ce Iran da Venezuela na shirin karfafa alakarsu don fada da zaluncin 'yan mulkin mallaka. A Najeriya hukumar tsaro ta civil defense na shirin fara amfani da dakarun ta mata don kare makarantu daga hare-haren masu garkuwa da mutane. sannan dan wasan kwallon kafa na kasar iran ya ce ronaldo murnan kaiwa ga cin kwallaye 109 a wasanni na kasa da kasa to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya bayyana cewa iran da venezuela suna cikin ƙara faɗaɗa alaƙa da ke tsakaninsu da nufin fada da bakar aniyar da 'yan mulkin mallaka suke da ita a kan kasashen nasu shugaban madurin ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya bayyana cewa ya tattauna ta wayar taruho da zababben shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi inda ya ce mun amince wurin karfafa alaka ta yankwantaka da aiki tare da ke tsakanin kasashenmu a kokarin da muke yi na fada da bakar aniyar 'yan mulkin mallaka akan al'ummominmu iran da venezuelan dai sun kasance karkashin takunkumin tattalin arziki na zalunci mai tsanani na da amurka ta sanya musu to dai kuma kokarin kasashen biyu na maganin takunkumin sun ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci a tsakaninsu duk da kokarin da amurka take yi na yin kafar ungulu ga hakan amurka dai tana adawa da kasashen iran da venezuela ne sakamakon kin amincewa da mika mata kai a siyasar ta ta girman kai da kuma mulkin mallaka hukumar tsaro ta nigerian security and defense corps da kuma civil defense a takaice ta sanar da tura dakarunta mata domin kare makarantu daga hare-hare masu satar dalibai a jihohi daban-daban na kasar rahotanni sun ce kwamandan hukumar ahmad audine ya bayar da umarnin hakan inda ya yi umarnin a tattaro dakarun matan da kuma basu horo na wata guda da kuma basu kayan aiki da suke bukata don gudanar da wannan aiki a dukkanin jihohin kasar guda 36 bugu da kare kan birnin abuja babban birnin tarayyar najeriya kwamandan ya ce wannan mataki da aka ɗauka wani bangare ne na shirin da ma'aikatar harkokin cikin gida da kuma ministan cikin gidan ra'of are besola suka shigo da shi don ba da tsaro ga makarantun saudiya ce sakamakon yawaitar hare-hare da kuma yin garkuwa da ɗalibai a makarantu a bangare daban-daban na najeriya hukumar tasu ta gudanar da wani bincike kan makarantu a faɗin kasar wanda cewarsa bayanan da suka samu za su taimaka wa dakarun nasu wajen gudanar da ayyukan nasu kwamandan ya ce nan ba da jimawa ba dai al'ummar najeriya da su fara ganin waɗannan matan a bakin aiki da aka ɗora musu wanda kuma ake ganin hakan zai yi tasirin gaske a baya bayanan dai musamman a shekarar bara najeriya tana da musamman arewacin kasar sun fuskanci wannan matsala ta kai hare-hare da kuma yin garkuwa da ɗaliban makarantu don neman kuɗaɗen fansa a ci gaba da allah wadai da matakin da amurka ta ɗauka na toshe shafukan intanet na iran da wasu ƙungiyoyin gwagwarmaya shugaban kungiyar asaib ahal haq na kasar iraki qais khazali ya bayyana cewa wannan mataki da amurkan ta dauka wata alama ce da take nuni da shan kashin da take fuskanta a fagen watsa labarai da kuma fito na fito da sansanin gwagwarmayar sheikh khazali ya bayyana hakan ne cikin wani sako da ya wallafa shafinsa na twitter inda ya ce a kullum karyar kasashen yammaci sai da fitowa fili take yi dangane da abin da ya shafi kare haƙoƙin bil'adama da 'yancin faɗin albarkacin baki. shakhaz ali ya ci gaba da cewa abin da ya faru na toshewa da kuma kwace wasu shafuka na intanet da suke da adawa da siyasar amurka da sahayoniyawa babban dalili ne da ke tabbatar da karyar amurkan kamar yadda kuma kan yake nuni da gazawarta wajen tinkarar sansanin gwagwarmaya a fagagen watsa labarai da kuma fito na fito a shekarun jiya talata sai dai hukumar fbi ta kasar amurka ta toshe shafukan yada labarai na wasu kafafen watsa labarai na kasar iran da kuma wasu kungiyoyi da kasashe ma'abuta gwagwarmaya To masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. Shahararren dan wasan kwallon kafa nan na kasar Iran kuma tsohon kaftin din kungiyar kwallon kafa ta kasar Ali Dayi ya taya kaftin din kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal Cristiano Ronaldo nasarar samun kaiwa ga cin kwallaye 109 a wasannin kasa da kasa wanda hakan yana nufin ya kamo dan wasan na Iran kenan wanda daman shine yake rike da wannan kambin na dan wasan da ya fi cin kwallaye a wasannin kasa da kasan. a jiya ne dai cristiano ronaldo din ya kai wannan mataki na cin kwallaye 109 bayan da ya zura kwallaye biyu a ragar faransa a bugun daga kai sai mai tsaron gida a wasan da suka buga a da a ci gaba da gasar cin kofin nahiyar turai da ake yi inda suka tashi ci da biyu da biyu a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na instagram alidai ya taya ronaldo murnan wannan nasara da ya samu na kamo shi din yana mai bayyana cewa ya yi farin ciki da ganin cewa wanda ya kamo shi din wani mutum ne shahararre wanda kuma ake gudanar da ayyukan jin kai da taimakon al'umma shi ma nasa bangaren ronaldo ya nuna farin cikinsa ga wannan kalamai na alidayin inda ya sake wallafa sakon nasa a shafinsa na instagram sannan kuma ya rubuta sakon jinjinawa ga ali alidayi din da ne yake rike da wannan kambi sakamakon cin kwallaye 109 da ya yi wa iran tsawon shekarun da yana buga mata wasa daga shekarar 1993 zuwa 2006 kamfanin dillancin labaran kasar faransa ya jiyo wata majiya daga sojojin kasar mozambique suna cewa masu ikirarin jihadi sun kai sabon hari a kusa da arewacin garin palma na kasar majiyoyin sojojin dai sun bayyana cewa sakamakon waɗannan hare-hare da 'yan ta'addan suka kai hakan ya tilastawa wato jirgin mai ɗauke da sojojin da za a kai yankin ya yi saukar gaggawa sakamakon matsalar da ya fuskanta sai dai kuma har yanzu babu cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su a ce laraba ne da ƙungiyar raya ƙasashen kudancin afirka ta amince ta tura dakarun ƙasar domin taimakawa sojojin mozambique din shawo kan matsalar ta masu tada bayan ƙayar baya ɗin waɗanda kuma suke ci gaba da ƙoƙarin faɗaɗa ayyukansu a ƙasar ta mozambique musamman a yankin na cabo delgado mai arzikin iskar gas da masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan.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 shugaban kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a yankin zirin gaza yahaya al-sinwar ya bayyana cewar idan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sake kunna wutan yaƙi kan al'ummar falastinu to mayar da martanin kungiyoyin gwagwarmayar falastinawa za ta sauya yanayin yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya. a ganawarsa da malaman jami'ar yankin zirin gaza shugaban kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a yankin yahaya al-sinwar ya bayyana cewa irin gagarumin ci gaban da makamai masu linzamin falasinawa suka samu da karfin isa ga duk inda aka harba su babu wata na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da take kakkaɓo su hakan ya zo ne bisa gagarumin kokari da tallafin malaman jami'a da suke yankin zirin gaza masu taimakon kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas hamas al-sinwar ya kara da cewa yankin zirin gaza yana fama da bakar siyasar killacewa ta kowane bangare da nufin hana 'yan gwagwarmaya samun makamai da za su yi amfani da su domin kare al'umma daga bakar siyasar wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila amma zurfin tunanin al'ummar falastinu ya nuna gazawar masu tunanin iya killace tunani da kaifin basiran falastinawa kamar yadda duniya ke ganin irin gagarumar rawar da falasinawa suke takawa a fagen nuna zurfin ilimi da fasahar su domin taimakawa gwagwarmaya da take kare musu mutunci da kimar su a fagen rayuwa shugaban kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a yankin nazirin gaza al-sinwar ya bayyana cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana zaton za ta yi amfani da damar da ta samu ta kulla alakar jakadanci da wasu kasashen larabawa wajen ci gaba da raba kan al'ummar falastinu musamman hana gudanar da zaɓuka a falastinu da ci gaba da gudanar da bakar siyasar ta ta korar falastinawa daga muhallinsu amma sai ta fahimci cewa lalle kawunan falastinawa ba ba zai taɓa rabuwa kan muhimman haƙoƙinsu ba musamman matakin cin zarafin masallacin aksa da korar falastinawa daga yankunansu da suke birnin kudus yahaya al-sinwar ya jaddada cewa a wannan karo na rikicin falastinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila falastinawa sun cimma kyawawan manufofinsu na kare kai daga wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar kaka gida da take nuna ƙarfi domin kare munanan manufofinta kan al'ummar falastinu inda a yakin baya-bayan nan falasinawa suka tabbatar da cewa masallacin aksa yana da masu kare shi tare da sadaukar da kai domin ci gaba da wanzuwarsa kuma duk wani matakin ci gaba da ke ta hurumin masallacin aksa babu makawa yankin gabas ta tsakiya zai canza baki daya gami da wurga yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida cikin mummunan gangi shugaban kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a yankin zirin gaza ya kara da fayyace cewar dangane da da'awar koyarwar Yahuda. yahudawan sahayuniya na wajabcin rusa masallacin aksa domin mai sa da mafarkin bullar fadar mulkin suleiman ko sake gina shi ruwan makamai masu linzamin falasinawa ya karya garkuwan wannan mafarki kuma akwai tabbacin kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa za su iya yin lugudan makamai masu linzami 130 a lokaci guda kan birnin tal abib fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wannan abin da ya bayyana kenan to ina kuma ga abin da yake boye na irin shirin karfin makamai masu linzamin falasinawa alsinwar ya fahimci cewar tarin makamai masu linzami da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka harba kan matsugunan yahudawan sahayuniya a yakin kwanaki goma sha ɗaya da ya gabata tsoffin makamai ne da aka kera tsawon lokaci don haka idan aka sake samun bullar wani sabon yaki tsakanin bangarorin biyu to haramtacciyar kasar isra'ila za ta ɗanɗana kudarta al-sinwar ya kara da cewa a lokacin yakin baya-bayan nan makamai masu linzami da 'yan gwagwarmaya suka yi amfani da su suna matsayin gwaji ne na irin karfin makaman kuma ya tabbata makaman suna isa duk yadda aka saita su saboda duk da na'urorin kakabo makamai masu linzami da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mallaka na'urorin ba su yi wani tasiri ba kuma makamai masu linzami da 'yan gwagwarmaya suka yi amfani da su ba su kai kashi uku cikin ɗari na makaman da suka mallaka ba alsinuwar ya ci gaba da bayyana cewa al'amura a yankin zirin gaza ba za su kasance yadda suke a baya a yankin ba musamman kafin watan mayun da ya gabata na wannan shekara ta 2021 saboda a halin yanzu za a samu ci gaba a harkokin jin kan dan adam da kyautata rayuwa da bunƙasar tattalin arziki a yankin zirin gaza kuma al'ummar falasinu ba za ta taɓa amincewa da ƙasa da haka ba saboda bakar siyasar gwamnati gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan yankin tabbas a halin yanzu haka al'ummar falastinu tana kokarin sake samar da haɗin kai a tsakaninta ta hanyar sake dawo da tasirin ƙungiyar haɗin kan falastinawa ta plo kuma a halin yanzu al'ummar falastinu ba za ta taɓa aminta da duk wata shawara da za ta ɓata mata lokaci ba shugaban ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a yankin zirin gaza yahaya al-sinwar ya kara da fayyace cewar duk mai son ganin ƙungiyar 'yan to Kano a halin da take ba tare da tunanin bangaren soji ba to yana son rusa kyawawan manufofin al'ummar Falastinu ne tare da kare manufofin makiya yana mai jaddada cewa babu wani dalili da zai sanya a juya baya ga babbar damar da ake da ita ta kafa majalisar ƙasa wacce za ta wakilci dukkanin bangarorin al'ummar Falastinu kuma wakilci mai inganci. alsinwar ya kara da cewa a zaman tattaunawarmu na karshe a birnin alkahira na kasar masar mun bayyana cewa ci gaba da gudanar da babbar cibiyar falasɗinawa ta ƙungiyar 'yanto falasɗinu ta plo ba tare da ƙungiyoyin hamas da jihadul islami da sauran bangarorin gwagwarmayan falasɗinawa ba kamar ƙungiya ce ta siyasa da za ta tattauna batutuwan da ba za su taba iya yiwuwa ba don haka ƙungiyar fafutukar 'yanto falasɗinu ba tare da bangaren soji da take ɗauke da makamai komai ba ba ta da wata kima kuma komai irin haɗin kan da aka samu a tsakanin falasɗinawa amma idan aka samu haɗin kan falasɗinawa tare da ƙarfafa ɓangaren soji hakan zai tursasa wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila mutunta dokokin ƙasa da ƙasa tare da amincewa da kafa 'yantacciyar ƙasar falasɗinu da za ta gudanar da ikonta a yankin zirin gaza da gabar yamma da kogin jordan kuma fadar mulkin ta ya kasance birnin kudus dangane da matsayar sabuwar gwamnatin amurka kan batun al'ummar falasɗinu al-sinwar ya bayyana cewa yau tsawon watanni kenan da joe biden ya ɗare kan karagar shugabancin amurka amma babu wata tattaunawa da ya gudanar da shugabannin falasinawa ko shugabannin kasashen yankin gabas ta tsakiya kan batun neman hanyar warware matsalar falasɗinu amma a lokacin da 'yan gwagwarmayin falasinawa suka yi lugudan wuta kan haramtacciyar kasar isra'ila da makamai masu linzami ya ɗauki matakin tura wakilai na musamman zuwa yankin gabas ta tsakiya tare da gudanar da tattaunawa ta hanyar wayar tarho da shugabannin kasashen yankin shugaban kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a yankin zirin gaza ya kara da jaddada cewa muna son tabbatar wa hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa cewa babu wani abin da za ta samu daga bangaren amurka matukar al'ummar falasinu ba ta hada kanta ba sakamakon haka kungiyoyin falasinawa suna shirye su gudanar da ayyuka tare da kungiyar fata mai rike da madafin iko a hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa da nufin ganin al'ummar falasinu ta ce. cimma burinta a fagen gwagwarmaya da warware rikice-rikice da ke tsakaninta gami da kaiwa ga wasu daga cikin haƙoƙinta alisinwar ya bayyana cewa babban burin da muka sanya a gaba shine ganin an 'yantar da falasɗinu da karfin bindiga kuma babu ja da baya daga kan wannan buri kamar yadda babu dalilin da zai sanya al'ummar falasɗinu ta yi watsi da batun gwagwarmaya da makami matukar bata kai ga nasarar 'yantar da yankunanta da aka mamaye da karfi game da wuce gona da iri ba a bangare guda kuma kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta jaddada cewar kungiyoyin gwagwarmayar falasinawa suna da karfin mai da martani kan duk wani sabon matakin wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta ɗauka kan yankin zirin gaza wannan furuci na kungiyar hamas yana matsayin mayar da martani ne kan furucin sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett tare da rashin ɗaukan duk wata barazanarsa kan al'ummar falasinu da muhimmanci ko kima tashar talabijin ta 21 mallakin haramtacciyar kasar isra'ila ta watsa rahoton cewa a jawabin da sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya gabatar a ranar juyayin tunawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da suka halaka a shekara ta 2014 a yakin da suka kaddamar kan yankin zirin gaza naftali ya yi gargadin cewa dole ne ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta shirya wa wasu dabarun yaƙi na daban da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta kaddamar kanta kuma dole ne ƙungiyar ta hamas ta tsammaci wasu sabbin salon hare-hare kanta a duk wani sabon rikici da ya kunno kai tsakanin falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila gannet yana mai furuci da cewa ba za su amince da duk wani matakin wuce gona da iri kan haramtacciyar kasar Isra'ila ba kamar yadda ba za su laminci har-hare da makamai masu linzami kan matsugunan Yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida ba hakanan sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila Naftali Bennett ya taɓo batun fursunonin yaƙi da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas ta kama daga cikin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila yana mai alwashin ganin gwamnatinsa ta ɗauki matakin dawo da su cikin iyalansu yana mai jaddada cewa tsawon shekaru bakwai sojojinmu hadar golden da orom sha'ul suna matsayin fursunonin yaƙi a hannun ƙungiyar hamas wannan zama ya yi yawa matuƙa don haka gwamnatinsa za ta yi duk abin da za ta iya wajen ganin an karɓo su a martaninsa ga firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila memba a ofishin siyasar kungiyar hamas suhail hindi ya bayyana cewa bennett yana da masaniyar cewa karɓo fursunonin yakin haramtacciyar kasar isra'ila a hannun kungiyar hamas yana da farashi mai tsada saboda sakin fursunonin falasinawa daga gidajen kurkukun haramtacciyar kasar isra'ila shine hanya ɗaya tilo da za ta warware matsalar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 madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, muryar Iran barka da wannan lokaci. A daidai wannan lokaci abin da zan ce shine cewa da muna kira da babban murya shugaban kasar Nijar wanda aka nada sabo cewa da Muhammadu Bazum. Muna fatan i tallafa wa matasa, i kawa wa matasa musamman 'yan kungiyoyi masu yin ayyuka domin Allah, masu yin ayyuka na gyaran gari, na gyaran ƙasa, na gyaran nahiya ga baki ɗaya. Mai magana Ali Salisu Sani daga nan nan jihar garin da magaram a jamhuriyar Nijar. Allah ya mu dace. Amin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. sashin hausa na BOH murya jamhuriyar musulunci iran mai saurare ku ne na yau da kullum isu maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram to yana so ku bani dama in yi tsokaci a dangance da yan ƙungiyar ipop na najeriya wanda suka kasance kadangaren bakin tulu a najeriya wanda su sun gagara a shirya da su a kodayar suna tada su a raba najeriya a ba su yankin su to idan haka suke so gwamnatin najeriya yana da kyau a ce ta yi bincike kuma ta tsaya ta yi tunani ganin hakan shine ci gaban najeriya ko kuma dunkulalle kasa mu dai dunkulalle kasar najeriya ita muka sani da najeriya amma idan aka ce za a raba ko da an raban kuma wani tashe tashi hankulan ba karshen shi ba za a kawo kullum yana kara karuwa ne kenan yana da kyau manyan abilan ibo wanda suka san abin da ya faru a can ba su yi shawara ga wanda suke da husuman nan ta araba kasa a basu yankin su saboda duk wanda aka ce suna nan tarzoman ba su san ba abin da ya faru a can baya na gode mai magana isu ne maɗate da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗate ya ta uku da magaram ku tashi lafiya. da farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a shanhuriyar niger hausawa na cewa juma'ar da za ta kyau tun daga laraba ake gane ta ɗage jarabawar bapc da aka yi a niger gaskiya wani abin fargaba ne wannan ya nuna cewa ba a shirya wannan jaraba ba sosai ko kuma akwai mutane masu mummunai manufa wa'anda su kawai cin hanci da rashawa kawai su ne suka sa gaba ta yaya za a ce kwana uku ko hudu kamin jarabawa a ce har tambayoyin da za a yi ma masu jaraba sun fara yawo a kan shafukan sada zumunta wanda shi shine yasa aka ɗage jarabawa har zuwa wani lokaci to ana kira ga hukumomi akan su yi taka tsantsan idan har ya kasance sata jarabawa ta mamaye jarabawa da ake yi a Nijar kenan takardun da za a samu ba masu kyau ba ne za a samu kawai mutane wanda suka samu takardun su ta hanyar sata kuma ba za a samu masu ilimi na garba zuwa gaba ya kamata dai hukumomin nijar su kiyaye suna na mamman baniya yakubu awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio iran biyu ya hausa kenan wato radio mai albarka kenan da fatan duka eh, yan wannan radio kuna cikin ƙoshin lafiya wato kuna tare da mai sauran ku ne da kullum banzema da kenan agadis jamhuriyar nijar kenan zan tsohon baki na kan mai da yan gudun hijira da aka yi a nan nijar sauran biranen su wasu yan gudun hijira da aka mai da sauran biranen su wannan mataki da aka ɗauka muna fatan allah ya sa alheri ne kuma da malaman da aka mai da yan gudun hijira a neman musu wasu mata akan tsaro a samu su matakan tsaro saboda an ga yan bindiga da ke gani maganin su duk wani dubara sun san shi amma aka ajiye matakan tsaro ko da suna shawagi a wurin to duk wani abu ba zai taba faruwa ba insha Allah Allah ya alheri ban zai mu kenan da kira agar jamhuriyar Niger assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci da Iran mai magana Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Niger na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina ko in ce kira ne zan yi ga gwamnatin kasar mu Niger da masu hannu da shuni da duk wasu ma masu fada a ji ana kasar mu Niger ya kamata a ce sun farka daga dogon sakacin da suke yi dangane da al'amarin tsaro wato idan aka ce yaman dan uwanka ya kama da wuta to yana da kyau a ce ka shafa ma naka ruwa zaka ga eh, wato abin da yake faruwa a Najeriya irin na kidnapping din na ko garkuwa da mutane akasari masu aikata wannan mummunan aiki zaka ga matasa ne to shine anan nake kira ga gwamnatin kasar mu da masu hannu da shuni yana da kyau a ce an kama wa matasa an samu musu da aikin yi wato an samu musu da sana'o'i na hannu ba wai sai wanda suke karatu ba da wanda suke karatun da wanda ba su karatun ba yana da kyau a ce gwamnati ta sa su a jiki ta samu musu da aikin yi abin dogaro da kai ko ba gaskiya ba domin gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. Assalamu alaikum Radio Tehran kuna magana da Muhammadu Gwamro wala daga nan birnin Yame a jamhuriyar Nijar. Muna murna kwarai kwarai da zaben Ibrahim Raisi ya muna daidai dama irin wannan mutum muke so. Muna mai fatan alheri Allah taimaka mishi ya sauke alƙawalla ya cika alƙawalan da ya yan Iran eh, ya taimaka ma al'ummar musulmin duniya baki daya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Radio Iran biyo Hausa. muna tare da bukar duk birnin agadis jamhuriyar nijar to na shigo wannan shiri tsokaci game da mai da 'yan gudun hijara da ake garuruwan su manyan birane eh, abu ne mai kyau gaskiya ya kamata aka yi haka a ba da tsaro da kyau to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mazamna lafiya tsakanin juna madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali masararo barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga rediyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi yau dinnan. a cikin shirin namu na yau ba tare da wani bata lokaci ba da mu ci gaba ne da tattaunawa tattaunawa da muka faro da malam ɗayyab zakariya wani limami a unguwar gangaren jos da ke tarayyar nigeria a yau kuma mai taimakawa jama'a tafi da harkokinsu na yau da kullum sannan mai gabatar da tafsirin alkur'ani a cikin watannin azumi wannan limami zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda za a lura da yara wannan limami zai ci gaba ne da yi mana bayani kan yadda za a lura da yara in suna kankana don gudun kare lafiyarsu malam bismillah kun ga wannan ba ba a sa ido ba wajen kiwon lafiya da kuma kula da yadda yaron yake kowa ya tashi a irin wannan marhala ananiya kowa ya tashi irin wannan duk abin da yaro ya gani kai, kasa ce kasuwa ne tsintiya ne ko kwanon da ko coka ya dauka sai irin kawai da kyansa kawai in ba ka na wajen ba za ka san abin da za ka ga har yaron bai samu ya tabbatar cewa ka kula da kiwon lafiyarsa har zuwa lokacin da ya kai ya mallaki hankalinsa to ban da wannan ana wannan tafiyan kuma har yanzu ya ka iske yaro ya zo wani irin matsayi na bahaushe ke cewa yaro da sun ba sai ya taka ko ya gasa to ga wannan har da wuta ma in ya zai ɗauka shi ne in ba ya sami ya ba to ba zai ba zai kawo in ya sa hannun ma shi ne zan da ba sai ta kona shi kuma wannan hakki ne na uwa wajen kiyayewa da da lafiya da taimakawa jama'a da taimakon uba kuma shi kuma kullukum ra'ayi wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa ya daga cikin mu mai kiwo ne kuma Allah ne tambaye shi da kiwon da aka aka shi aka ce gaskiya ne hadisin ya tabbata ai kiwon da ake nufi ba kiwon daukan sanda bane kai dai ka iya kwatantawa kamar yadda ka dauki sandan ka kabi dabbobi suka tafi cikin daji ko mai kiwo ya sa dabbobi a gaba su tafi cikin daji dole kai da ka bashi kula da awakin ko shanun ko rakuman ko ko wayansu dabbobin in aka dawo ka ga ɗaya ba lafiya za a tambaye ka kamar yadda kai ma ubangiji zai tambaye ka ne kai da wannan yaya ya haka kula da su to haka ne to ka ba da wannan kiwo ka ga an an tambaye ka ina kaza ina kaza ba gani ba tana dingishi an tambaye ka na faɗin mijinta ta kare me ya faru har ta kare ko kuma ɗaya ma ta bata baganta ba me ya faru duk abin da ya faru a lokacin hakkinka ne kai za ka faɗi to haka ne wannan yaro ko wannan yaro yara da muke haifa dole ba su akwakwansu na wajen kiyayewa da irin wannan tarkiyar a nan duk ya hada da abubuwan da muka faɗi a baya na kulawa da lafiyarsu gaba daya. masu sauraro kada shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon BOH da ke nan birnin Tehran na kasar Iran inda kuma muke ci gaba da sauraron Malam Ɗayyab Zakariya Adam wani limami a unguwar gangaren Jos da ke tarayyar nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda za a lura da yaro in ya kai shekara bakwai da haihuwa sannan kuma yaro ya kai ga lokacin da ya kai kamar shekara bakwai ko shekara a daga shekara bakwai din nan ake bukatan yaron nan tun daga kulawan kan nan ya kasance in za su kwanta a daki in shi kadai ne to kada lalhamdu in kuma tare da wasu yara yanta kowane yaron a koya masa yadda zai kwanta shi kadan in da hali kowa wajen kwanciyarsa daban in babu hali kuma to shi kenan suna kwanciyar haka nan amma kowa sa daban a koya masa wannan domin ka ne shi bai san laifuffukan da ke wajen ba bai san abin da ake kira a kare shi da shi ba a kai ne kai ka sani wani lokacin talauci da rashin da jahilci suka haɗu guri daya to idan talauci da jahilci a gida guda ɗaya to akan samu kuskure wanda yara sukan koyi wani abu kafin su kai lokacin da su yi mutum ne yana da yaya kamar sun kai guda biyar da shi ɗin da matar da uwar duka akan gado ɗaya ke kwanciya wani gadon da aka cewa family dan iyali wannan tsari ne irin na bature da kowa da kowa ma ya kwanta akan garin duk ba ba da matsala amma a tsarin ka na musulunci kai akwai abin da ya kamata ka kiyaye ka kiyaye to idan baka kiyaye ba fa yaron ka zai iske ga wani abu wanda ake yi akan wannan gadon wanda kai kana tsammanin ba bacci yake yi ba bacci yake ba hadisi da suna na sallallahu alaihi ya nuna mana cewa ka nisanci iyalinka idan kana kwanta a cikin ɗaki a cikin ɗaki bacci yake yi kowane keke ba kai kokarin karewa ba don komi ba don gudun kada waɗannan yaran su fahimci da wani abu kai kuma su kuma ba kai wannan mahalan ba ba san wasu mataki aka yi aka yi aka aka samu da ba da ba kuma da ba zan suke kwanci wuri ba sani ba to kaga idan aka yi aka samu an samu matsala to wani ya rubu ne ka ba shi wani ake koyawa mata matsala su sannan kuma ya da da guri ɗaya wajen kwanciya wannan ma an samu kuskure da nema a yanzu da zamani biyu da abubuwan kallo iri daban-daban daban-daban daban an kawo su da cikin waya da na tv da sarki yayin da wahai da ya rika an kawo su yankura na sa su na suna kallon abin da waɗansu waɗanda ba su musulmai ba ne ba su hakan ba da ba ya suna yi to yaro ka sai abin ka kawo gidan ka yaro yana da shi ma sai ya koya zai koya idan ya koya to kaga a nan kai ne kasashe kan hanya don ba ka kiyaye da kiwon da Allah ya baka ba ka kiwon da Allah ya baka ba tunda wani kiyaye ga za ka sa ɗanka ya auka cikin jahilci a wannan hadisi ƙarfin sai na magana cewa idan yaron ya kai shekara goma bai sallawa har ma duka ka ce masa tarbe shi amma duka zai mu bar rahim a dukan da za ka ji masa rauni ba a ka masa tsawa ka ɗan buge shi kaɗan don ya nuna cewa ya wannan sallan a jawo hankalinsa kuna tare da shi in ka kama su zuwa masallaci ne ka riƙe nan ku je tare in ya kama da sanar da kana aiwatar da ayyuka kyawawa kama tun da na sallah da kalmomin kan tana yin ce yaran da a yanzu a daidai wannan wurin akwai wani haɗari da yake faruwa ranka ya ɓaci ya tumar kuma ita ma ranta ya ɓaci sai ka ga wani wata suna faɗa har da zage rage da dukan juna a gaban su. wannan kuskure ne babban kuskure ka koya masa darasi ko ka koya masa darasi ya rasa abin da zai kawai sai ba yana ta kuka su kuma sa suna ta dare hakan yakan ɗaya da yawan iyaye na ta siyawaki tunanin abin da uban nan ya yi na wannan yare ya mutu sai su hunde yaro ya fita inda yaro ne dan kankanin kuskure yaro ne ko kai sai a watsa masa ko na wancan zagin ko wancan dukan idan ba mu tare da ya ne sai a huce a kankanto anan kuma yarinya ta koyi wani darasi ko kuma yaron ya koyi wani darasi na musamman wanda shi kuma zai aiwatar zai kama a zuciyar To masu raro ga shi dai yau malam ya ci gaba da bude sabbin kundaye kan waɗannan muhimman bayanai. to amma lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a nan ne kuma muka kawo bukacin wannan dogon tattaunawar tamu daga ƙarshe dai muna kara yin godiya ta musamman ga malam ɗayyab zakariya adam wani limami a unguwar gangaren jos ta tarayyar nigeria da lokacin da ya bamu duk da ayyukan jama'an da ke gabansa a madadin radiyon bioh da ke nan birnin tehran babban birnin ƙasar iran ni awal kunin da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madala yanzu kuma sai shirin afirka a yau Afirka a yau. Bismillahir masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. da kuma sake isa duwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamuran da masu ɗaukar hankula da wanda kuma suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a yankuna daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. to a ranar talatin da ta gabata ce dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya kafa wani kwamitin karkashin jagorancin mataimakinsa farfesa yemi osibanjo da nufin rage talauci a tsakanin al'ummar kasar inda ake fatan hashiri din idan zai fitar da 'yan kasar miliyan 100 daga cikin talauci To tun dai bayan da gwamnati ta fitar da wannan sanarwa 'yan kasar musamman ma dai masana harkokin tattalin arziki suke ta faɗin albarkacin bakin su kan lamarin to wannan batun da shine abinda shirin namu na yau zai dubi kansa don ganin menene yaya masana suke ganin wannan lamari don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. To saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a ran talata da ta gabata ce dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamiti karkashin jagorancin mataimakinsa Farfesa Yemi Osibanjo da nufin dubi cikin hanyoyin da ya kamata a bi wurin rage talauci da 'yan kasar suke fama da shi wanda kuma a cewar sa wannan shiri din zai kokarin fitar da 'yan kasar kimanin miliyan ɗari daga cikin talaucin da suke fama da shi wannan kuwa yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar harhawar farashin kayayyaki a kasar wanda bankin duniya ya ce cewa hakan yana kara irin talauci da kuma taɓarɓarewar harkokin kasuwanci a kasar to tun dai bayan wannan sanarwa da dama daga cikin al'ummar kasar da kuma musamman ma dai masana tattalin arziki sun yi maraba da hakan duk da cewa wasu ma suna ganin an makara to amma dai duk da haka da babu dai gara ba daɗi da kuma da cewa wasu suna nuna alamun tambaya kan hanyoyin da gwamnatin za ta bi wajen cimma wannan manufa bisa la'akari da cewa abin da ya rage mata bai wuce shekaru biyu ba wanda kuma ba lallai ne gwamnati mai zuwa ta ci gaba da wannan shirin ba kamar yadda suke gani to don tattauna wannan batu da ma wasu batutuwa daban-daban da suke da alaka da hakan a halin yanzu muna tare da malam yusha'u ali wani masanin harkokin tattalin arziki a birnin tarayyar najeriya din abuja to malam yusha'u barka eh, da zuwa muna tattaunawa ne dangane da batun kwamitin da shugaba buhari ya nada don fitar da 'yan kasar daga talauci da ake fama da shi a kasar a matsayinka na masan tattalin arziki ya kake ganin wannan shiri na gwamnatin na fitar da wanda ake maganan cewa a fitar da 'yan kasar kimanin miliyan 100 daga cikin talauci shin me hakan yake nuni ga shi abin da hakan yake nufi don kada ki mutanen najeriya mutum miliyan 200 ake kokarin a cire mutum miliyan 100 daga talauci abin da yake tabbatarwa shine akwai sama da mutum miliyan ɗari da suke talauci a najeriya amma ana tunanin a ceci mutum miliyan ɗari a cikin shekara goma wanda aka tsara cewa za a iya tsaman kamar mutum miliyan goma goma kowane shekara na cikin shekara goma kuma wannan yana da tarnaki da yawa saboda ba a san irin tsarin da za a zo da shi a gwamnatin da za ta karɓi mulki a dubu biyu da ashirin da uku ba ko zai yi daidai da fahimtar matattalin arzikin ƙasa ko ba zai yi tattali ko ba zai yi daidai ba amma dai a zahiri kokarin ciro mutum miliyan ɗari daga talauci to shiri ne mai kyau kuma shiri ne wanda ya kamata a ce an yi shi tuntuni saboda alkalman na talauci a bayyana suke an fitar da alkalma inda aka nuna jihohin da suka fi talauci a najeriya jihohin yankin na cikin arewacin najeriya wanda yake ana tabbatar da cewa zamfara ita ta fi talauci sannan kuma ita ne addaban rashin tsaro ya shafa ita ne kuma da yawa daga cikin mutanenta suka fita cikin wannan jiha suka koma wasu jihohi wanda ake muzanta musu. ato malam sha'u wani irin kalubale ne kake ganin ke wuyan wannan kwamiti da shugaba buhari din ya kafa ƙarƙashin mataimakin nasa don cimma wannan aiki. kafa wani kwamiti wanda zai taimaki matasa wanda aka sa masa yan power wanda a ƙarshe dole aka yi canje-canje a hannun shi mataimakin shugaban kasa to amma tun da yanzu an bayar a hannunsa to sai dai mu musu fatan alkhairi amma abubuwan matsalolin da ke gaban kwamitin yana da yawa saboda akwai matsala na matasa akwai matsala na mata akwai matsala na waɗanda suke gudun hijira akwai matsala na waɗanda da suke da sana'o'insu amma yanzu ba su iya zuwa garin su akwai kuma matsala na waɗanda gaba ɗayan su sun zama tattalin arzikin matsala ne saboda na ɗaya ba su da kwarewar da za su nemi abin da za su yi sannan ba su shirya kwarewan ba sannan kuma suna na a cikin tattalin arzikin kasa wanda da damar su daga ciki kwaya ta gama da su to kaga akwai shiri akwai wato abin nan matsala mai girma wanda kwamitin zai fuskanta wajen yin wannan aiki na ceto 'yan najeriya miliyan 100 waɗanda suke da a cikin kogin wato shi talauci. to a bangare guda malam sha'u waɗansu 'yan ƙasan suna ganin tuda cewa dai an yi maraba da shi wannan shiri da gwamnatin ta fito da shi amma kamar yadda bayanan kama suka nuna sannan wasu ma suke nuni cewa kamar an ma makara kamar ba ma yanzu ya kamata a ce an yi wannan aiki din ba eh, to ai abin da nake magana ba wato an makara makaran da aka yi shine shi alƙaluman talaucin nan hukumar kididdiga ta samar da su bankin duniya ya samar da su hukumar lamuni ta duniya ta samar da su sannan kuma ko su tsare-tsare na gwamnati wanda ita ma da kanta ta samar da waɗannan abubuwa kamar abin da muka yi ta magana tun tun tun fil azal in ka kula kamar ni kaɗai ne na tsaya tsayin ka ban amince da wannan rufe iyakoki da aka yi na Najeriya ba saboda akwai 'yan Najeriya wanda kasuwanci kawai suka iya kuma kasuwancin nan shine cin su shine san su saboda haka dole ne a samar da tsaro a wasu su kasuwancin su kaga suna da sana'o'in su so da ba za su fada kangin talauci ba haka kuma abubuwan da ƙasan take kokari sai mun noma su a ƙasar in ya gagara nomawa abin da zai iya nomuwa an yi shi saboda mun yi kokarin mu noma shinkafa mun noma ta yi yawa amma ruwa na ambaliya ya cinye ta an yi kokari a noman shinkafar nan rashin tsaro ya hana mutane su zo su mai da hankali a samu abubuwan nan sannan haka a wannan shekarar a yau nan da muke magana da kai allah ubangiji ya jarabci kasan da rashin ruwa wannan rashin ruwan yana nuna cewa akwai wani abubuwa wanda zai shafi rashin abinci wanda zai shigo mu mutane wanda kuma in ya shigo zai shigo haɗe da talauci ne saboda haka yana da kyau ita gwamnati ta kula abubuwan da aka samar a kasuwa kasan idan baka san yawan mutanenka ba ta samu kuma mutane masu gajeren tunani suka yi ta ba da shawarar a rike kaza a rike kaza wanda a ƙarshe madadin ka kirkiri sababbin ayyuka sai ya zama da cewa ayyukan da ke ƙasan ma su ne suka ragu talauci ne ya ƙaru saboda haka dole ne a duba waɗannan al'amura da idon basira a gansu kiri-kiri tun da ta bayyana duk abin da ake samu na cikin tattalin arzikin kasa wanda ke talautar da mutane babu abin da ya kai hauhawan farashi shi hauhawan farashi yana cinye dan abin da kake da shi ne in dai kuɗin da kake samu bai karu ba daidai da hauhawan farashin tattalin arzikin kasa to domin dole ne ka auka cikin talauci kuma ta hakan yana faruwa ne akan abincin da mutane ke ci ba zai yi a tattalin arzikin kasa hauhawan farashin da ya fi samu yana zuwa daga kayan abinci ba ne kuma a ɗauki wannan hauhawan farashi kamar wani arziki ne ga manoma wanda kuma ba arziki ba ne a gajeren zango ne yake kamar arziki amma a dogon zango yana daidai da talauci ne saboda ga abin da za ka ci amma ba ka da kuɗi saboda haka wannan rashin kudin sai ya sa maka rashin rashin cin abinci rashin cin abinci mai kyau sai ya sa maka rashin lafiya rashin lafiya sai ya durkusar da kai ne dogon da ka ga hauhawan farashi to ka shirya ganin rashin aiki yi su kuma ka ga waɗannan guda biyu rashin aikin yi da rashin da hauhawar eh, farashi to abin da zai haifar shi ne zai haifar da talauci ne ah, to daga karshe malam shaf dubka bayan waɗannan bayanai da kai wasu hanyoyi kake ganin ya kamata a ce an bi don cimma wannan manufa to ni in za a bi shawara na abu na farko shi shine kowane mutum a koma inda yake zaune a tabbatar da menene matsalar ta tukuna wato a ɗauki a yi samfulin a gano menene matsalolin mutane kuma su kansu mutanen menene su fi so su samu wanda za su iya daurewa su yi shi ko kuma wanda za su saki biki su yi shi to shin sarakunan mu waɗanda suke tare da mutane waɗanda kuma za su iya ba da irin nasu gudunmawa amma ba wai a miƙa al'amuran a hannunsu ba a'a a yi aikin tare da su saboda su ma an bar musu waɗannan abubuwa suna abin da suka ga dama lokaci lokaci shi sa aka yi watsi da su haka kuma na uku kan yan siyasa ce sai sun sa hannayensu dumu dumu a cikin aikin da za a yi na samar da waɗannan ayyuka sannan kuma ita kanta gwamnati ta kalli alƙiblan da dole sai mutane sun ilimantu sannan za a ce musu talauci saboda shi talaucin nan duk abin da ya hada da jahilci to akwai talauci a cikinsa sannan kuma in ya nisa za ka iske cewa har akwai kangare mu addini a cikinsa kuma haka kuma shi kan shugaba buhari sai ya sa ido lokaci lokaci ana samun shi rahoto ba wai ya nada kwamiti kwamitin kawai ya tafi ya yin abin da ya ga dama ba sannan kwamitin shugaban kasa ya kafa wani kwamiti wanda zai saurari korafe-korafe da za a samu a cikin gudanar da wannan tsari wanda da an fara gudanar da shi shi zai samu taswira kuma gane me ya kamata wasu shawara ne zai iya shiga cikin kwamitin ana samun musu da shi domin aikin ya yi nasara ko misali a cikin gajeren zango wanda na san duk kudaden da aka ce za a ware za a ware su ne daga kasafin kuɗi na bankin tarayya to a wannan gaba kuma nake so in kira da shugaba buhari bai isa shi kadai ya cire mutum miliyan goma daga talauci ba sai an haɗa da sauran waɗanda aka zaɓa wato misali gwamnoni dukansu da shugabannin ƙananan hukumomi dukansu a zauna a tabbatar cewa ana aiki tare da waɗannan wajen yaya talaucin saboda duk wanda za a ɗauka to ko dai yana wata jiha ne ko yana wata karamar hukuma ko kuma yana wani wani wani bangare na ko na siyasa abin da ke da turanci ke mishi constituency haka kuma dole ne shugaba Buhari sai ya kafa kwamiti na wucin gadi banda wannan kwamiti na cire mutane a tarauci sai ya kafa kwamiti na masu hannun jari waɗanda su ma za su ba da irin nasu gudunmawa kamar manya-manyan 'yan kasuwa wanda suke samun kazamuyar riba da ta wuce biliyan biyu zuwa biliyan biyar a Najeriya to ya kamata duka waɗannan a kafa wani sabon kwamiti wanda za su rinka samar da wani gudunmawa nasu domin idan tattalin arzikin bai zauna lafiya ba to su ma kamfanin su ba zai zauna lafiya ba sannan ita kasan ba za ta zauna lafiya ba. Malam Yusha'u Ali masan tattalin arziki a Najeriya kenan a tattaunawar mu da shi dangane da wannan lamari. To Allah ya kyauta. Masu da sai wani tukon wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ci mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin ta hira ke cewa a yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.